yanzu dare ne na talata sha biyu ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da biyu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na abi muhammad alhassan buna ali buna khalafin albarbahari allah madaukin sarki ya ji ganshi in ba manta ba muna bin taliki da babban malami salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ma wannan littafi na sharhu sunna kamar yadda muka sani wannan littafi na sharhu sunna na bagawi a yana barbahari yana karantar da aƙida ne ma'ana aƙida shine yana karantar da addini domin duk abin da ka yi a yau da sunan bin Allah idan aƙidanka ta zama rusasshiya ce ba irin ta annaba ba ce to wannan ibadan da ka kai kayi shi bakin banza kun gano wannan da kyau ku a garin makka suna ƙididdige kyautata ma alhazai wajen ciyar da su da kulawa da kiwon su da shayar da su da ba su masauki yana daga ibada mafi girma gabaɗaya haka mutanen makka sun ɗabi'antu da ɗabi'a na girmama bako da taimakon marayu masu rauni da kuma taimaka ma dattawa waɗanda suka manyanta da duk wanda ya fada halin rashi to wannan ƙoƙarin da suke da shi da kuma irin waɗannan kyawawan ɗabi'u da allah maɗaukin sarki ya sa suka ɗabi'antu da ita to sai suke ganin ai ko ba su imani ba to wannan ya ishe su za su sami yardan allah a ƙarƙashin haka to wannan sai ya sa har suke masu imani gori da cewa su ai ko ba su wani aiki da muhammadu ya zo ya ce a yi ba to su suna sa ran insha Allahu a lahira za su samu tsira har ma suke kallon wasu daga cikin sahabbai waɗanda ba su da wadata ba bakin komi suke ba shine Allah ya saukar da aya ce aj'altum sikayatal hajj yanzu za ku daidaita shayar da alhazai wa imaratal masjidil haram da kuma kula da masallaci mai alfarma ta hanyar tsaftace shi da kula da bakin da suka zo ibada a wajen kaman amana billahi wal yawmil akhir a ce su daidai da wanda ya imani da Allah da kuma ranar tashin alkiyama kuma ya jihadi saboda daga addinin Allah Allah ce ba ma zai yi a hada su ba kinan kullu lura waɗancan ayyukan da suka gabatar a lokacin suna jahiliya duk wanda ya musulunta ya kyautata aiki sai ya zama kamar yadda annabi ya ce ma wani ne aslamta alama aslafta alaihi min alkhair ka musulunta akan abin da ya gabata maka na alkhairi amma in ya zama bai musulunta ba to duk wannan ibadan da wannan kyautatawan da wannan mutunci da ya yi still yana nan a rubuce domin kowane ɗan adam da ka gani a duniyan nan musulmi yake ko kafiri ne to yana da littafin aiki da ake rubuta nagartattun ayyukan shi da kuma littafin da ake rubuta miyagun ayyukan da yake yi idan yana da imani ma'ana yana da cancantan ya ci moriyan waɗannan kyawawan ayyuka kenan gwargwadon ayyukan da yake aiwatarwa na gari kuma su kuma suna bin munanan ayyukan da ya yi suna rushe su in allah ya ga dama a ranar tashin alkiyama zai iya yafe mai dille fuffukan da ya yi bisa ka'idan ma ya fa'alallahu bi azabikum in shakartum wa amantum yau ai ba abin da allah madaukin sarki zai yi na tinkahu ya azabtar da ku sakamakon zunubanku muddin da kun yi imani kun ji sharaɗi ku kuma kun gode ma ni'iman da allah madaukin sarki ya maku to amma in ya zama ga tarin ayyuka kuma an rubuta domin Allah ne da kai shi ce inna la wa ajra man ahsana amala mu ba ma tozarta ladan duk wanda ya aikata aiki wannan man din kamar yadda malaman usul suka ce tufidul umum duk wani wanda ya aiki in dai wannan aiki za a ce mashi hasan to za a rubuta shi to ranar tashi alkiyama amma masu cin moriyan aiki na kwarai su ne masu imani man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'minun Allah ce duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne wannan aikin ko mace ce sharadi sai yana mai imani sai Allah ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba lalle a nan gidan duniya zamu rayar da shi ya rayu rayuwa da dadan rayuwa ba ka taba ganin shi a halin kunci da halin wahala da ɗacin rai domin kufurci za a yana rayuwa koda koda bai da kotaro amma cikin aminci An gano wannan da kyau ku Allah ce tukwicin da za a mai a nan gidan duniya shine za mu rayar da shi rayuwa ingantacciya nagartacciya wala na najziyannahum Allah ce tabbas za mu masa sakamako bi ahsani ma Kano ya amalu da mafi kyau na abin da suka kasance suna aikatawa amma shi kafiri da ya mutu wanda babu imani ire irensu ne Allah madaukin sarki yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura dukkan aikin da suka yi gashi nan za su ganshi a lahira kai ka ce za su ɗiba ya je masa amfani sai Allah madaukin sarki ya sa a sheke shi shi sa duk lokacin da aka zuwa na karantar da aƙida sai shaidan ya zo ya ce to za ji ko me kuma ya kai ga ana karatu ana zagin ka ana maka habaici kai baka ji zagin ba amma iblis zai ce maka ana zagin ka ana ma habaici ana kafarta iyayenka an raina shugabanninku an kaza an kaza an kaza yanzu duk wanda bai bi abin nan da ake karantawa ba to kenan ranar kiyama ba zai shiga aljanna ba mun gano wannan da kyau ko haka zai ta kokarin sa maka wannan har sai ya batar da kai daga hanya nagartacciyar da za ta amfani da kai a lahira sau da inda baka zato shi din yana nan ya kafa sansani a wajen musamman inda masu addini suke domin tabbas waɗannan ana sa ran sha Allah to sun kama hanyar Allah shi ko ya dau alƙawari tintini cewa sakamakon la'antan shi da aka yi domin ya ƙi bin umarnin Allah na yin sujjada ga Adam to ya alƙawari ya ce zai biyo ma 'yan Adam ta gaba gare su duk wanda ka gan shi nan to yana aiki ne ko yana tafiya ne ko ya yi sammako ne na tunkarar lahira to shaɗin ya ce zai biyo maka ta nan ya nuna maka lahirar nan ba wani abu ba ne ayin an lura ma ai kai mai aiki ne mai kwazo ne wane da wane da wane da wane ai ba su kai ka aiki ba ai kuna sa rai da lahiran nan kai ɗan huta mana kai kenan kullum za ka zai ta baka shawarwari har sai ya lalata maka lahira baka farga ba kuma ya ce zai biyo ta baya kullum ka ga ɗan adam to ya juya ma duniya baya ne yana tunkarar lahira to sai zo yana nuna maka wai goma na ai duniyan nan ma ai ba a ce ba a santa ba ke ta kayatar da kai duniya har sai ya shantakar da kai ita alhali ko kana ba ta bayani kana tunkarar lahira kai ku kaga abin da yake gabanka mafi mahimmanci ya raba ka da shi abin da karga ya shuɗe ya tafi ba ka da yadda ka iya da shi shine zai riga cewa wai ka dawo da shi domin in dan adam mai hankali ne shi da tunani da hangen nesa lokaci gare shi lokaci uku ne kawai na barko bara da bana da baɗi in ka matso da abun kusa sai ka ce jiya yau gobe inda za ka takura abin a jikinka sai ka ce ɗazu yanzu an jima to kaga bara da jiya da ɗazu sun wuce sun bi ƙarfinka har abada ba za su dawo ba idan allah madaukin sarki ya rufa ma asiri kayi abin da ya kamata kayi abin da zai yardar da mahalicinka yin sai kai ta godiya domin a lokacin da kake da dama sai allah madaukin sarki ya ƙara baka yanayin da za ka ninka abin da ka baro a baya in kuwa abin da ya gabata maka ka aikata abubuwa na asha abubuwan da shari'a ba ta so to yanzu kana da daman tuba da gyara aiki to kenan daman da kake da shi ashe bana ne da yau da yanzu amma ka gabaɗi da gobe da anjima sai wanda allah ya sa zai iya kaiwa sun fi ƙarfinka ba ka da yadda za ka jawo an jima yanzu ko gobe a yi ta yau ko baɗe ta faru bana ba zai taɓa yiwa ba shi yasa lokacin da allah ya baka aran rai yanzu da ƙuruciya da lafiya da faraga ka ci moriyar waɗannan kafin su subuce maka to shaɗin sai komo ya ƙullo maka ta dama gare ka duk wani aikin alkhairi da za a ce ya kamata a ziyarci mara lafiya sai shaɗin ya ce maka gaji kai maza ka zo masallaci da wuri ka samu daman yin nafila a biyu kai karatun alkur'ani kafin a tada sallah sai shaɗin ya ce haɓa kullum kana wannan aikin don yau ba yi ba wani abu ba da sadaka sai ce to sadakan nan da muna ta bada ta kullum amma dai ba mu gani inda take bi sai ƙoƙari kokari ya kawo maka wata shubuha ko yaya take wannan aiki na kirki ya hana ka to sai bullo maka kuma ta hagu gare ka shine ta ƙayata maka miyagun laifuffuka da suke fusata mahalici yana nuna maka ba wani abu bane ai akwai toba daga ƙarshe dai ya ce ma Allah ba za ka samu mafi yawancin bayinka suna gode ma ni'imar ka ba domin kun yanzu da muke raye yanzu dinnan to ni'ima ce akwai wanda ya mutu dazu wani yanzu aka yi keken mutuwa wani kuma shekara aru aru ya mutu to idan kai da kake raye a yanzu ka inganta imaninka da wannan littafi yake karantarwa ka kyautata aikinka to sai ka cimma wanda ya mutu a bayanka wajen daraja sakamakon yawan aikinka kun bayanci wannan da kyau jama'a amma a yau sai shaɗin ya hana ga karatun alkur'ani ba karatun ba in ma ka bi ka haddace sai ya hana ka ƙoƙarin fahimtar abin da ke cikin alkur'anin in ya baka ka fahimta sai shaɗin ya ƙoƙarin hana ka kira da karantar da abin da alkur'ani yake kunsa da shi in ya baka kana kira kana karantar da abin da alkur'ani ke kunshe da shi sai kyamatar da kai bin hukunce-hukunce da dokokin da ke cikin alkur'ani dole sai ya bullo maka ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya hana ka to babban abin da yake makami ga iblis da zai dakile shi kar ya cimma manufan a kanka shine inganta imaninka shine malam abdurrahman ya ce awwalu ma yajibu alal mukallaf farkon abin da yake wajibi ga balihi sai ce tashihu imanihi ya inganta imanin shi sannan duk wani abin da zai biyo baya na ahkamus salati was wal hajji wa ayyi shay'in to zai biyo bayan inganta imani ne yasa littafi na al-imam al-barbahari littafi ne da aka rubuta shi saboda kyautatawa da inganta imanin bawa kuma sau da dama ɗaliban ilimi waɗanda ilimin ba suna son siye ne domin gina addinin Allah ba so suke siye don jayayya ko don su tara ɗalibai ko wani abu da wallahu a'alam ga wanda yake don Allah ko kuma wanda yake ba don Allah ba karatun aƙida ba kowa yake son shi ba domin in ka zo ka fara karantar da mutane aƙida in ba wanda Allah ya zaɓa ya ce waɗannan su ne ahalullahi wasafwatul mala to ba za su zo wannan wajen ba kun gano wannan da kyau ku domin za ka miƙe ne an jima masallaci unguwa karanta wannan karatun da dami yau ba za su zauna ba gudu za su kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa yana kira gare ku tsaya ku fahimci wannan ko ba don komi ba Allah ko don kuskira a ranar gobe kiyama da'awa kan tauhidi a a aqida ita ce annabi ya fara yi a garin makka sanda Allah ya aiko shi da aka ce karatu sai aka ce kaurace mu gumaka ya fara gwagwarmaya ta faɗi tashi duk wata aya da kaji ta sauka ana magana kan makarimul akhlaq ana magana kan ibadat da sauran abubuwa na mu'amalat duk sun sauka ne a garin madina lokacin da aka kafa a ƙida ƙida ta tabbatu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya mamalan barbahari sakayya da gidan aljanna idan aikin ka ya zama aiki ne mai kyau sai allah madaukin sarki ya wanzar da yakin haɗin bayan ci moriyan shi malam barbahari ya rasu hijira na da shekara 329 sama da shekara dubu da suka gabata aka rubuta littafin nan kun fahimci wannan da kyau jama'a mala ya ce wa'alam rahimakallah ka sani ya kai mai karatu ko kai mai saurare allah madaukin sarki ya ji kanka annad dina inna ma ja'a min qibalillah ka sani lalle addini Shi ne abin nan da ya zo daga wajen Allah ta wata wata'ala babu abin da ake ce ma addini sai fa saƙon da ya zo daga Allah ta hanyar ɗan sakon Allah wannan shi kada yake ce ma addini amma wani ya tsaya a gefe ya kawo wani abu ya ce shi ma a saka shi daga cikin addini ba zai zama ba har abada kenan duk wanda zai iya kawo sako karara daga Allah cewa Allah ne ya ce a yi kuma annabi ne bayanin yadda za a yi wannan abin da aka ce Allah ne ya ce a yi to wannan abin ba addini ba ne jama'a ku rike wannan matsayin ka'ida addini shine abin da ya zo daga wajen Allah duk abin da bai da asali daga Allah tushen shi ba daga Allah yake ba to ba addini ba ne kuma idan aka yi ƙoƙarin shigo da shi cikin addinin addinin ba zai karɓa ba mala ya ce lam ba ala rijali wa ara'ihim Allah madaukin sarki bai saka addinin shi da yadda za a bauta mishi a cikin hankulan mutane da kuma ra'ayoyinsu ba inan kun ga wannan addini na Allah to hankali bai da ta cewa a kan shi ra'ayi bai da mashiga a cikin shi ina fatan mun gane wannan da kyau duk mutumin da yake yin addini ya ce aiko hankali ma a to wannan ba addini yake yi ba sai dai idan akawo kawo nassi aka tabbatar sai a ce a hankalce ma yana nuni haka a kai ko kun gano wannan da kyau ku amma ba za a zo a ce wai ai suwa na mufakkiruna ne ko al'aqalaniyuna ne masu hankali masu tunani ai kana ganin yadda suka tsara abin zai iya yiwa shi yasa duk sanda mutum zai kafa maka hujja kare ce jama'a misali sai dai ce nassi ya ja aya kawai ya faɗi yadda annabi da sahabbai suka fassara shi kenan wannan shi ne addini sannan abin da ya shafar ra'ayoyi jama'a ba a yin addini da ra'ayi sau da dama mutane sun kasa fahimtar muna son mu bauta ma Allah ne a bisa yadda Allah yake so kuma ya aiko Annabi shi ya bayyana yadda bautan take shi yasa duk wani wanda yake ganin shi mai hankali ne kuma yake ganin yana da ra'ayi to don Allah ya rike hankalin shi ya rike ra'ayin shi mu muna bin nassi ne wani zai ce ana kawo shawarwari ba ku dauka in kai ba mawakaci ba ne ana ba da shawara cikin abin da ya shafi ibada ne ko cikin abin da ya shafi aƙida ba a ba da shawara akan wannan ana yin shi da nassi ne in kana da nassi ka kawo in baka da nassi kai shiru kawai in baka bannin kofurci da damuwa zai karka saboda bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata jama'a wannan shi ne manhajinmu ba to kuma kunji ji wannan yana daga cikin magabata yake cewa annad dina inna ma ja'a min lahi yanzu ra'ayinka daga Allah yake hankalin naka da kai tunani daga Allah yake sai malam ƙarin haske da cewa shi fa addini ba a yin shi da abin da hankalin mutane ya tunano masu ko ra'ayoyinsu to malam sai ya ƙara gaba ya ce wa ilmuhu indallahi shi ilimin addini jama'a kaɗin shi daga Allah yake wa inda rasulihi sai kuma ilimin addini ana samun shi daga hannun annabi domin shi ke sharhi da ƙarin bayanin abin da ke cikin alkur'ani annabi ya ce otitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu an bani alkur'ani da wani irin shi wanda shi ke ƙarin haske a kan abin da Allah yake nufi a cikin littafin shi to kun ji in dai ilimi ne na addini to ana samun shi ne daga Allah sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace fala tattabi shay'an bi hawaka kar ka sake ka bu wani abu na addini a bisa yadda zuciyanka take tsara maka domin kama yadda malam zai zo mana sharhi a nan biye ma abin da zuciya take riya maka a zuci ka bi ƙarara ga ilimi daga Allah ya faɗi kaza ga ilimi daga manzon Allah annabi ya faɗi kaza sai ka ajana Allah ka na annabi sai ka ba abin da zuciyanka ta tsara maka to ɗaya kake da mai bautan gunki kun fahimci wannan da kyau ku saboda bauta ma zuciya shine biye mata akan abubuwan da take riya maka da ya saba ma abin da yake nassi ne karara abin da Allah ya fade cikin alkur'ani ko kuma abin da annabi ya faɗi a cikin ingantattun hadisan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku shine malai ce karka sake ka ba abin da yake son zuciyarka ne fatan riƙa min addini sai a waye gari ka fita daga addinin gaba ɗaya wata khuruja min islam sai ka bar musulunci kaf shi kana bin son zuciyarka sai a waye gari abin nan da kake ashe ba addini ba ne ko da ko kai mai suna da cewa addini ne annabi ya lissafa wani ɗanyen aiki da wasu mutane suke aikatawa daga ciki ya ce wa in salla wa tsama shi ne wannan aikin koye salla koye azumi ƙari akan haka waza ama annahu muslimun kuma ya riya cewa shi musulmi ne na bai ce ba musulmi ba ne Jawa kuna gane wannan shi sa yanzu wajibi ne ka fahimci cewa da ake abu alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar magabata aƙida ce ba kada ka ɗauka kawai ana faɗi ne ra'ayi ne da za ka ce kai ahalus sunna ne kana son baka ce kai ba ka bin son zuciyanka kai kana bin abin da Kur'ani da hadisi ne suka ce to kenan sai ka koma ka ƙara tashihu ka kenan inganta imaninka in ba haka ba za a waye gari kana nan kana toro ku da cika baki cewa kai mabiyin Allah ne ashe tintini kun bata da Allah baka sani ba Allah ya sawwaka malai ce fa innahu la hujjata laka domin duk sanda kake bin wani abin da ba alkur'ani da hadisi ba ka sani baka da hujja wajen Allah faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummatihi sunna haƙiƙa annabi ya bayyana ma al'umman shi sunna wa awdaha li ashabihi kuma ya fito karara ya sharhi da ƙarin bayani A kan sahabban shi ya bayyana musu komi sai malam ya ce wa humul jama'a su sahabban annabi su ne aljama'a kenan ka ce kai ahalus sunna ne ahalus sunna wal jama'a kana son ka ce kai mai bin alkur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar sahabbai ko mun gano wannan da kyau ku? domin waɗancan aljama'a kakka ɗauka jama'ar unguwanku ko na ƙungiyanku ko na ƙasanku aljama'a su ne sahabatun rasul kun gane wannan da kyau jama'a to waɗannan aljama'a annabi ya zauna ya karantar da su aƙida tsaf wa humus sawadul a'zam su ne gayyan nan da allah madaukakin sarki ya yaba waɗanda suke kewaye da manzan rahama salawatullahi wa salamuhu alai wasawadul azam idan aka ce asawadul azam me ake nufi da shi mala ya ce alhaƙu wa ahaluhu gaskiya da waɗanda ke bin gaskiyan ko da kai kaɗai ne ya zamanto kai ke bin gaskiya to kai ne jama'a ko da kai kaɗai ne kake bin gaskiya to kai ne asawadul sawadul a'zam ina fatan mun gano wannan da kyau faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya saɓa ma masahabban annabi fi shay'in min amri dini a kome yake koya yake cikin al'amarin addini to faqad kafara mala yace hakika ya kafirta ya bar addini kwata-kwata saboda sune almajiran farko da annabi ya karantar da su addinin kenan duk abin da za ka yi in dai wannan abu sunan shi addini sai ka tambaye ya Allah ya ce a yi wannan abin cikin ƙur'ani annabi wani irin aiki ya yi a aikace wajen ya nuna habbai yadda ake aiki da wannan ayan ta alƙur'ani wani irin sharhi annabi ya a magance domin sahabbai su ji su fahimci wannan sako na Allah su sahabban da suka aiki suka ji jawabin annabi da suka zo suka yi aiki a gaban annabi shin ya annabi ya tabbatar da wannan abu nasu duk abin da za ka yi ko menene to sai daidai da wannan in ba haka ba kana aiwatar da shi ko kana barin addini kun fahimci wannan da kyau ko to kun ko daga daidai nan muka tsaya an gama bayyana maka ne ake nufi da bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kun fahimci wannan da kyau ku domin su ne ƙur'anin ya sauka suna nan mai sharhin alƙur'anin da bayyana hadithin su ne suka fara ji kafin kowa ya ci to aiki da imani irin nasu shi kadai Allah yake so Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da malam barbahari waɗannan bayanai sai malam fauzan ya ce a sharhu sharhin wannan zantattakan mara ya ce addinu inna ma ja'a min indillah addini dai shine wannan addinin da ya zo daga wajen Allah fa huwa alladhi shara'a ad-din subhanahu Allah maraukin sarki shine wanda yake shar'anta addini ya faɗi tsarin da ya kamata a gudanar da addinin laysa li ahadin an yi ad-dinan babu wani kowane ne shi duk kusancin shi da wani manzo duk darajar shi duk kiman shi da ya isa ya zo da wani magana cikin addini lam ya azanillahu bihi wanda Allah bai ba da izini akan yin wannan abun ba kowane ne shi sa an ka fahimci wannan ba wanda Allah madaukin sarki ya aiko ya umarni da abi wajen gudanar da addinin Allah sai manzon Allah kadai duk wanda zai maka bayani in malami ne ko ma wane ne to zai isar da sakon Allah da annabi ne kadai yana ƙara nashi to bida ta shiga wancan ya lalace kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to shine malai yace kala ta'ala Allah maraukin sarki yace am lahum shuraka ko ko su waɗannan da suka ɗibi waɗanda ke tsara masa hanyar da za su yi addini wai suna da wasu abokanan tarayya ne da suka ɗanfara su ga Allah shara'u lahum min addini waɗanda suke tsara masu yadda za su gudanar da addinin da malam ya azan bihilla addinin da Allah bai ba da izinin yi ba kenan duk wanda ya ce zo yi kaza sai ga kazan nan ba Allah ne ya ce a yi ba to ka mai da shi abokin tarayyan Allah kun gano wannan da kyau ku domin yana shar'anta addini kamar yadda Allah yake ka zama mushiriki kenan shi yasa duk wanda ya zo da wani salo na yi ibada wanda ya ci karo da na Allah to wannan ya zama mushiriki da nassin wannan ayar shi yasa kabi ittabe wala ka kabi kaka kiro bid'a Allah shi kiyaye bala yace hadha istinkarun wa tahdhirun Lallai wannan aya ta zo da bayani na inkari da kuma jan kunni ga duk wanda zai kirkiri wani abu ya ce addini ne a yi kuma a duba ƙur'ani babu a duba hadisi babu to wannan ayan ta ja kunni ga duk wanda ya wannan yanzu a karatukan da muka yi a baya cikin karatun al-irshad ila sahih al-i'tiqad warraddu ala ahli shirki wal ilhad akwai abubuwan da muka yi ta bubbuga misalai a kansu musamman daga karshe-karshen nan ana cewa ibada ne yan tsakanin da Allah duk me wannan bai shiga wannan hadarin ba bayanan da nake a cikin sharhu masailil jahiliya waɗannan abubuwan duk me yin su bai fada cikin hadarin wannan ba sai a ce wai kaza bin Allah ne kaza ibada ne kaza kaunan Allah ne kaza kaunan manzon Allah ne duk sai ka bi sai ga ashe ba Allah ne ya ce ba Allah ya kiyaye mala yace faddinu huwa ma shara'ahu Allah addini shine abin da Allah ya shar'anta ya ce shari'a ne ai wa ballagahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya isar da yanda za a yi addinin haza huwa addinin lade qala Allah jalla wa ala fihi duk addinin da ya cika wannan ka'ida to shine addinin da Allah madaukin sarki ya jawabi a kan shi da cewa shara'a lakum min addini Allah madaukin sarki ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan irin addinin da Allah ya umarci Nuhu da ya ire shi wallazi auhayna ilayka kai kanka wanzan Allah irin wannan addini da Allah ya tsara ya ce nuhu ya yi to kai ma irin shi aka ce ka yi wa ma na bihe ibrahim kuma shi ne dai addinin da Allah ya umarci annabi ibrahim da yi wa musa wa isa haka annabi musa da annabi isa waɗannan musa da waɗannan ba su ne ulul azumi na rasulu ba annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu sai manzon Allah to duk addinin da waɗannan suka yi Allah da kanshi ya tsara 'yan kayan shi shine an aqimu dina Allah ce ku tsaye da addini cib kamar yadda Allah ya yi umarni sai ce wala ta tafarraqu fihi kar ku sake ku rarrabu me ke kawo rabuwa shine wani ya ƙare cikin addini sai wani ya tsalle ce bai yadda ba wani ya rage a cikin addinin sai wani ya tsalle ce bai yadda ba wani ya dirkida ko ya musanya ko ya gurgunta addinin sai wani ya ce bai yadda ba daga nan sai a samu saɓani fito saɓani ya bayyana duk wanda ya kiyaye addini irin na annabawa ba a taɓa samun saɓani shi yasa taro da za a je a ce an haɗa mutane a ɗakin taro wai a hana kan mutane ba haka yake yi ba duk wani wanda ya zo da abin da ba Allah ne ya shar'anta ba ya cire shi kun gano wannan da kyau ya cire shi idan dalili ya kwace mutum zai gaji ya koma yana buga misali da bidoyi yana cewa wai ai kamar zuwa aikin haji ne za a yi fasfo za a yi allura za a hau jirgin sama a wannan ne bida kun gano wannan da kyau ku in ba mutum ya motsu ya kidumu ya rude ba don me zai buga misali da waɗannan abubuwan jama'a waɗannan bida yanzu a karamin takadirin karatun da muka gabatar a karatukan mu cancan baya wannan na kiran shi da bida yanzu waɗannan malaman da ke faɗin irin waɗannan shirɓaguwa ɗin tsakani da Allah idan ɗalibin islamiyyar da karatun shi kai littafin ihya sunna ya ce ba sai karatu ba za a ga laifin shi domin ɗan fodiyo a babi na biyu ne ba ya kawo daga al'imam abul hassan cewa menene bida ya ce she'un fiddini wani abu ne cikin addini yanzu tashin da za ka yi daga nan wajen ka tafi maka ba jirgi ba kai don allah ya hore maka ko a borus ne ka je ana tura ka bayan da za ya zama bida'a wasa'il da za ka hau kai tafiya kai shi allah bai kira su sunna ko bida'a ba cewa walhaila walbirala walhamira wal sai ce ne litarkabuha wa zina sai ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna ta yaya waɗannan abin za zama bida in ba raina rena hankalinku an ki karantar da ku ba abin da ya shiga cikin addini shine bida. yanzu mutumin da ya zo yana zikiri na ɗaga murya sai a ce sanda Allah ya saukar da aya a cikin alkurani ya ce haka da annabi zo fassara ayan yana koya masabe sun yi haka wannan daga murya sunan shi shine bida an ƙara kenan shi ya sabani na farko an miƙe ana kada mandiri to kidan mandirin nan bid'a ne a cire shi ƙari ne a ciki dukan kirji bid'a ne a cire shi ba shi a kur'ani ba shi a hadisi ba shi a ijma'i kun gano wannan kyau ko shi sa an ce muku in kun ga sabani wasu ne suka yi kokarin yin ƙari a addini abubuwa da yawan gaske jama'a suna nan duk suke kawo waɗannan sabanin in an faɗa sai wani ya kasa fahimta to yanzu kaga karatun ne yana ƙara haskaka maka yadda za ka fahimci addini da ilimin addini yadda ya kamata Allah ya sauwaka bale ce haza huwa shari'atul anbiya wannan ita ce shari'ar annabawa hususan annabawa musamman fa kun ga su ne ulul azumi na rusulun sauransu to wannan ita ce shari'arsu bale ce ha ha'ula'il hamsa ulul azumi waɗannan annabawa guda biyar da Allah ya ammata kaga annabi ishara aka yi zuwa gare shi shari'a lakum min ad-din ma wasa nuhan an shar'anta muku addinin da za ku bi ko mabiya annabi irin yadda aka shar'anta ma nuhu sai ce wallazi auhayna ilayka shine addinin da kai muka maka wahayi kaji inda za Allah ya fito kenan mala ce haza dinuhum kun ga wannan tsarin to shine addinin annabawa faman hada anhu duk wanda ya kauce a ikhtalafa anhu ko ya saba ya haifar da sabani cikin shi halaka wa dalla wannan ya halaka kuma ya bata wa huwa mabniyun ala tauhidillahi azza wa jalla kun ga addinin musulunci to an gina shi ne akan ta Allah wa tarki ibadati ma siwa da barin duk bauta mu wanda ba Allah ba me yake ce ma bauta shine an san umarni na yi ko bare a wajen wani Allah wane ya umarce ka da yin abin da kai ka san ya saba mana Allah sai ka bi to ka da shi abin bauta wannan abin da ka bi yi ko bare ɗin daga wajen shi to shi ake ce ma addini ka zama mushriki malam yace bi ma shara'a Allah azza wa jalla ana ƙayyade addini da cewa sai abin da Allah ne ya shar'anta adi amma harramahu Allah da nisantan duk abin da Allah ya haramta haza huwa dinu wannan shi yake ce ma addini jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku duk wanda ya zo da wani abin da ya saba ma wannan to ba addini bane kowa ya zo da shi duk yanda yake ganin abin nan yana da kyau yana suranta abin ne da hankalin shi to shi ko Allah bai yi umarni a ba hankali ba yana zayyana abin ne da ra'ayin shi Allah ko bai ce a bar ra'ayi ba jama'a mun fahimci wannan da ke ku shi sa za a dade ana samun sabani tsakanin masu addini da 'yan rayuwa Allah ya sauwaka qauluhu maganar da malam barbahari ya ce lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim shi addini Allah madaukin sarki bai sa shi a gudanar da shi a bisa hankula da ra'ayoyin mutane ba laisa dinu masta sanahun rijal mala ya ce addini fa ba shi ne abinda mutane suka ce wannan yayi yana da kyau ba haka ne addini ba aura auhu ko suna ganin ai kaga yadda wasu wani suke yi ai shi ne ba wannan shi ne fa addini ba fa inna haza laisa dinullah duk abinda hankali ne ke tsara shi ra'ayi ne ke tafiya da shi to wannan ba addinin Allah bane haza dinun nas to in ka tambaye to menene wannan sai ka ce shi wannan sunan shi addinin mutane allazi ahadathu wanda suka kirkiro shi ba addinin Allah bane shi addinin Allah Allah ne kadai yake da ta cewa kan shi wake karin bayani shine annabin da Allah ya aiko kun gano wannan da kyau ko duk wanda ba wannan ba to ba addinin Allah ba ne shi wancan sunan shi addinin mutane mara ce amma dinin lahi azza wa jalla fahuwan lade shara'ahu shi addinin Allah shi ne addinin da Allah ne shar'anta abin shi amma mara ahun rijali da ara'ihim amma abin da mutane suke gani da ra'ayoyinsu fa haza laisa huwa dinin lahi subhanahu wa ta'ala wannan sam bai daga cikin addinin Allah maɗaukin sarki in dai mutane ne za su tsara su zo da shi wannan ba addini ba ne wa inna ma huwa dinin man ra'ahu shi wannan addinin wanda ya gani ne ya dace shi sa duk waɗannan da suka raba addini ake danganta ƙungiyoyin addinin da sunansu to addinin da kake bi mai wannan sunan to wannan kake bauta ba ba Allah bane yasa ka hankali amma ba za a taɓa yadda a karantar da kai irin waɗannan karatattuka na fahimta don ka gane ba domin in ka gane to ba za ka ƙara bin shi ba ba za ka ƙara yadda wani ya ɗaura ka ka bi wani abin da ba Allah da annabi ne suka kawo ba shi kuma sai ce in muka baka kana bin Allah da annabi mu kuma girman mu a ina aka aje mana shi kaji shi na fafatakan neman girma ne Allah ya sauwaka mala ya ce fala yansuba ila Allah min addini ba a danganta wani addini zuwa ga Allah illa ma shara'ahu ala lisan rasulih sai fa addinin da Allah ya tsara ya shar'anta a bisa harshen annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma shara'ahu ghairahu amma kaga tsarin da wani ya zo da shi wanda ba Allah ba la yansibu ila Allah wannan ba a danganta ya zuwa ga Allah wa inna ma yansibu ila man shara'ahu ana danganta shi zuwa ga wanda ya shar'anta shi ne shi yasa duk in ka waɗannan hanyoyin da ake cewa abu na wani sai ka ga yana ƙare ka zuwa gare shi ne shi ne ya tsara ya shar'anta shi yasa ranar kiyama za ka rena kanka in ba ku tawaye tun yanzu ba wallahu bari'un minhu Allah ya barranta daga wannan qala ta'ala Allah ya ce amlahum shiraka wai ko suna da wasu abokanan tarayya ne da suka jingina ma Allah shar'u lahum min ad-din wanda su ne suka bari a matsayin masu tsara masa addinin da malam ya azan bihillah wanda Allah bai ba da izinin shi ba domin duk wanda ya zo ka ce ina yake a Qur'ani sai ga ya kama kama kame ina yake a hadisi yanda ka ce a yi din annabi shi ya ka saukar ma ayan Allah ya ce mun saukar maka da azzikir litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna shin ya bayanin da annabi ya aikin da annabi yayi yana daidai ina tukuna ba zai iya kawo maka ba to sai ka ce wannan addinin ka ne mu muna neman addinin Allah ne wanda ya ko annabi da shi Allah ya sa mu dace malam barbahari ya ce wa ilmuhu inda Allah duk wani ilimi in dai na addinin Allah ne ta wajen Allah ke samo shi wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma wajen annabin shi in dai ka ji ilimi an saki Allah an saki annabi an koma misalai da ba da labari a mafarki da ba da labari daga wasu matattu to kaga an samu matsala ko mun gano wannan da ke ku a ce Allah ya ce sai ka ce iyaye sun ce to yanzu kana yin addinin iyaye ne ba Allah ba ne jawa kuna fahimtar wannan karatun da kyau ku? Allah ya sa mu dace mala ya ce umurud dini tawqifiyatun kun ji ku? al'amuran addini tawqifiya ne al'amru fi din at-tawqifi in dai addini ne an hana kowa yi sai abin da dalili ya ce ka yi amma a harkar rayuwa an ce ta komi sai abin da shari'a ce karka yi haka akwai bambanci ko wannan yi ta yi sai inda nasu ya ce tsaya wannan karka yi sai inda nasu ya ce ka yi to 'yan bida sai su ɗauko ƙa'idar rayuwa sai su sa a cikin addini sai su ce sai ka kawo mana inda aka ce kar a yi sai ka ce ai inda aka ce kar a yi harkar rayuwa ce in dai addini ne dama shi dan kar a yi ne sai inda aka ce a yi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda zai ma ƙarya ka cewa tsaya umurud dini tawqifiyatun al'amuran addini al'amura ne da kowa an hana shi sai inda shari'a ta ce kai ita ko shari'a nassin alqur'ani ne ko hadisi ingantacce shikenan jama'a kun fahimci wannan da kyau ko bala ya ce labudda min al'adillati anillahi wa rasulihi fi din ba makawa sai an zo da dalili daga Allah daga annabin shi in dai al'amarin addini ne ita kayyadu bi ma ja a fil kitabi wa sunna an ƙayyade addinin Allah ga abin da kaɗai yake cikin alkur'ani da sunna min din daga al'amarin addini duk wanda bai cikin nan to ba addinin Allah ba ne mala ya ce wa tutarakul muhdathat kuma al'amarin addinin Allah ya tabbata kan duk wani abu na bid'a a bar shi wal bid'a abubuwan da aka kirkiro na bid'a allati ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da dalili akan abu ba jama'a duk wani abin da yake da alaka da addinin Allah yana da suna kuma yana da lokaci kun fahimci wannan da kyau ko kuma annabi ya faɗi yadda za a yi shi duk wanda ya zo yana kama kaman kaza addini ka tambaye shi a sunan shi addinin nan namu na musulunci ba a bar wani ya sa mana sunan shi ba Allah ne da kanshi ce inna dina inda Allahin islam mun gano wannan da kyau ku kuma yace huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi haza haka Allah ya samu wannan addini na musulunci musulunci tun zamanin annabi ibrahim to ba wani abin da zai zo da sunan addini da wani sunan da ba Allah ne a cikin alkur'ani ya sa mashi ba shi yasa wani ya ce zo ka shiga cikin kungiyar mu mai suna ka za ka ce na sunan ta alkur'ani balantana ya ta amfani da ɗariƙoƙi da mazhabobi da ƙungiyoyi suna raba kan al'umma annabi kuna ganewa ku Allah ya kiyaye mala ya ce wa in kana ahaluha yarawna hadinan koda ko masu wannan abu suna ganin addini suke yi wai taqarrabuna ila Allah biha kuma suna yi ne wai dan su kara kusantan Allah fa nahnu la naltafitu ilaihim mala ya ce mu kowai waye su ba mu ba mu ba su ba ruwan mu da su wala nu'minu biha wannan abin da suka dauka addini to mu ba mu imani da wannan ba li'anna dinan lahi huwa shar'uhu malai ce li'anna dinan lahi domin addinin Allah shine shari'ar Allah huwa ulhu